Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun tsaya ne inda wakilinmu na jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad yake tattaunawa da wani bawan Allah Hamza Wazir Muhammad wanda yake da bukata ta musamman amma kuma ya gama haddigirinsa yana bautar ƙasa a yanzu haka tare da koyarwa a kwalejin kimiyya da fasaha ta ta tare Ali Polytechnic da ke Bauchin Najeriya. Ya tsaya inda yake bayanin yadda aka yi ya sami kuɗin tallafin karatu ya fita domin yin digirinsa na farko da na biyu duk da yake bai karasa na biyun bai dawo. Ga ci gaban hirar tasu. Na fara neman scholarship a shekara ta dubu biyu na je na ɗan yi orientation da mutanen anguwanmu akwai lokacin wanda ya dan samu famanan sakatare kamar guardian haka nake biya masa to ga manufofi na ce a ah, it's a welcome idea ko a haifa ci gaba za ka cin manufofi na je nan sa na rubuta application na kai scholarship board daga nan dai ina zuwa kullum kullum kullum Allah ya haɗa ni da wani famanan sakatare ana ce masa muhammed Hassan a wajen ba na mantawa da shi duk randa ya ji na zo zai sauko yana haba haba da ni ɗana mai ka zo yi a ga abin da aka yi ga abin da aka yi ga abin da aka yi hatta kai da ta kawo an rubuta memo memo an yi haɗa fayil an tura fayil ofishin commissioner of education a lokaci je ya ce min ana eh na cewa baba ya ce sai ka je ka dan yi follow up to ni ban san ma me follow up a lokacin ba shekara ta goma sha bakwai ne ce ka je dan ka je ka duba gaya progress na file din wata na shida na yi ina zuwa ba dare ba rana don in ga kwamishina Allah bai sa zan ganshi ba har na saba da mutanen ofishin kwatsan wata rana sai aka bin wai aka ce kwamishina ya zo na tashi na shiga keke na fef na je in ce ranka da ga abin da ya kawo ni sai ya ce mun fayil ɗina bata zo gabansa ba to kuma sha'aninka yau da kullum an san ka na samu na haɗu da wani baban abokina a wajen ya kai ga ya ɗauko min fayil ɗin na ganta da ido sha'aninka da yaranta sai na ce masa ranka ya daɗe gacin fayil ɗin a can shi kwamishinan gacin fayil ɗin a can idan bakinsa sai ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ba ku da godiyan Allah waye waye waye waye da ce masa ranka daɗe kai haƙuri ban sani ba ɗauka fayil ɗinka ka bar ofis ɗin kada ka manta a lokacin mahaifina sitin kwamishina ne shi amma bai san wane ne dauka fayil ɗin ga kabar ofis ne ba roƙon duniyan nan da ban yi ba fayil ta je ta dawo sai aka ce mu ruwa ya jika fayil a ofishin kwamishina ba a san me gwamna ya rubuta ba bayan na yi shekara biyu ina nema ba dare ba rana kuma ni ne na farko na kashaccen da na nema a jihar bauchi to har na kusa haƙura sai aka kawo sagir aminu salim sagir kuma ya sanni tun ina yaro saboda yana zuwa wajen wansa wan ban katagun na yanzu Alhaji Kabiru sa mai gida yake a gare ni muna wasannin dore bari da fulani tun ina yaro kuma yana ɗora ni akan hanyar yadda za ka iya zan iya neman taro da titi to da na ji haka sai na ɗauka fayal ɗina na haɗa ta gaba ɗaya na ji na ce masa to ranka da ɗaya kaji kaji kaji kaji ga abin da yake faru ko ce to ba ni nan ba idan yana da cikin rabonka za ka samu su shi na kai a cikin sati biyu aka kira ni aka ce an bani scholarship na zo na tafi makaranta to scholarship din da aka baka karatun a ina ne kai an bani scholarship na tafi dubai to kudin da aka bani a dubai foundation kawai zai to da na ga haka sai na ƙara rubuta wa gwamnati ina neman alfarma da su bani izini na tattara wannan kudin na koma malaysia na je na karanta full degree course a fannin business administration a fannin business administration na graduating amma na rubuta musu akan zan je na information technology abin da yasa kuma hakan bai kasance ba shine irin wahalan da na sha ta wajen sake mini kudin scholarship din wanda ana baka wata naira daga farko dai da za a ban scholarship din an dan samu arithmetic mathematics arithmetic problem ba a sake kuɗin gaba ɗaya an ba ni dala a lokacin dala dubu tara instead of dala dubu sha amma na yi calling attention ɗin gwamnati ce musu gashi an yi samu miskila a waje kaza kaza to suka ce eh to an gyara to da na tafi karatun nan na yi requesting dama kowace shekara in na gama karatu zan turo report ina wannan zai makin nawa qualified a bani na shekara na shekaran da muke ci to na haka na ji shiru hakan ya sa na tattaro na dawo mun zo na ce to bari shiga na gani ko zan iya samu na je ofishin commissioner of finance na gan shi mun tattauna to fortunately ina saukowa sai ga accountant general to ya sani kullum yana wucewa kofar gida zai ta goma hannu ce masa Allah a taimaka a bani sauran kuɗi na na koma na yi karatu sai ya ɗauka naira miliyan ɗaya ne ko ya bani ce masa taimaka da in na tafi wannan kudin jirgi ne to shi ma dai yake ce min wannan din ma an taimaka ne ce masa na ji na gode to wannan dalilin da aka samu na rashin sake mun kuɗi na shi suka yi delayin nawa har cost din franchise cost ne wanda aka kawo ta daga ingila ya zo ya kare babu yanda zan iya dole na sake canza cost na canza cost akwai na lokacin yana pps na bi ta hannunsa to shi ma dai hakan aka yi haka karshe ya ce mun gwamnati ba ta da ku to dama mun yi da wajewa na gaya wa mahaifina ko ya ake ciki dai na san ba za a banni dai haka ba ban yi karatu mahaifina ya ci gaba da ɗaukan na har na samu na kammala digiri na farko na fara digiri ne yanzu ina cikin ƙoƙarin na yi tesis na dai ban ƙarasa digirin na dawo saboda waɗansu hallin lurai to yaya ah, rayuwa ta kasance a tsakaninka da sauran abokan karatu don dai cewar kai din nan za a samu wato wasu matsaloli musamman da ko zuwa mayan yin karatu da dai wasu abubuwa ya kake kallon kanka a tsakanin su kuma yadda ka tafiyar da rayuwarka to a alal hakika da idan ka samu kanka a ƙasar da ka ci gaba kowa kowane irin jinsi kake ko kuma kowane irin lalura kake dauke da shi kana daidai da kowa ne a cikin jama'a ƙasar da nake kuma ƙasa ce da ta ci gaba akwai provision wanda zai akwai tanadi wanda zai baka dama kai ma ka nuna bajintanka ba tare da kasawa ba to yanayin rayuwa a cikin wannan babu wani matsala kana da ban gida kana da ka daban so kawai abin da ya rage maka shine aiki da kwakwalwanka kuma cikin allah cikin ikonsa upon my graduation na kasance ni ne project dina da na yi project na was the best kuma a image the best presenter a gaba ɗaya faculty wannan dai ɗaukaka da kuma jajircewa da ka yi har allah sa ka yi fice fannin karatun da ka yi kenan dama ka ƙudurin aniyar ganin dai cewa duk da wannan nakasa da zaren al'umma ba kawai nakasa shi ne kasawa ba wannan gwagwarmaya da na duka akwai manufa a cikinta na farko dai na yi wannan gwagwarmaya ba na nuna ni dan kowa ba na yi gwagwarmayan nan don na ba wa dama wa 'ya'yan talakawa su gane cewa idan da niyya za su iya yi su ba saboda na je na je na fara neman wannan scholarship din a wanda ba ni ba dan kowa ba kuma har na samu na samu na je na yi karatun nan na dawo yanzu ina bautan ƙasa na ina koyarwa menene su ɗalibai za su ga su ga sunan kuma ga wani mai lalura yana koyar da su ya kake ganin kuma da sauran al'umma suke kallon ka to a gaskiya dai dalilin da yasa na shigar mako malanta shine ina gani ta wannan hanya ne kawai za ka isar da saƙonka cikin sauƙi saboda idan ka shiga aji kai kake da ajin sai abin da ka faɗa za su ji to cikin wannan za ka iya yanzu muna cikin al'umma ce wanda idan kana da nakasa ana ɗaukan ka kaman kai wani lalura ne ma tukunna a cikin al'umman gaba daya to amma saboda yanzu ina cikin aji kuma matasa nake koyarwa zan yi kokari ni a matsayina na mai nakasa za su gani nakasa fa ba kasawa bane Hamza Waziri tare da Abdulwahab Muhammad sai mu ce anan za mu dakata sai mako mai zuwa za mu karkara wannan hira idan Allah ya kai mu a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Levis Gresham wacce ta tace mana sautin Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi shirinsa mu zama lafiya.